تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير sashenta ya kusa ya rabe da sashi ya bambanta da shi saboda tsananin fushinta akan duk wanda ya shige ta duk lokacin da aka jefa wasu jama'a daga cikin ma'abota daga cikin kafirai sai mala'ikun da aka wakilta su kula da ita su tambaye su tambaya da tsoratarwa su ce yanzu manzo bai zo muku a duniya yana tsoratar da ku azabar Allah ba